gaggawa kar a gaggauta ni kar a yi hukunci ma'ana a yi hakuri a taurare ni a ji hanzari na duk manzo Allah yana zaune yana taurare yana jin komai da komai inni kuntum ra'an multaqan fi quraish yace abin da ya faru ni mutum ne nake ni ina rabe da quraishawa ne ba cikin su nake ba ba dangi na bane ba ni da wata dangantaka da su ba ni da waɗansu dangi a cikin su da za su kare min iyalaina da dukiyata a makka amma duk waɗannan sahabban da ke tare da kai wannan akwai kawunsa wannan akwai babbansa wannan akwai danginsa ko da yake sun baro madina makka sun zo waɗannan dangi nasu ma'aikatan dangi nasu za su kare musu dukiyarsu to ni kuma da na ga cewa a raɗe nake da su ba wata dangantaka shi ne na ɗauki wannan dama na ɗan bayyana musu ko zai sa alaka tsakanina da su ya sa su kare min dangina sai manzo Allah ce gaskiya ya yi ka faɗi gaskiya ba nifaka ce kai ba ba ridda kai ba yaqulu kuntu halifan wa lam akun min anfusiha yace ni ina rabe da su ne ba cikin dangin su وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون على أهليهم وأموالهم فأحببت فإنك إن فاتتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي كما يدل بعد الأباني ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ita abin da na aikata ba rijda nayi ba ba kuma na yarda da kafirci bane bayan na shiga musulunci abin da yasa nayi haka kenan kawai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم wanda manzo Allah wa yake da yalwata zuciya yace ya gaskiya ya abin da ya fada gaskiya yayi ba rinke yayi ba ba ni nifasa ba ce ba kuma yana son kafirci bane wannan abin da ya fada haka yake فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب انك هذا المنافق sai zai dan kuma race ya manzo Allah me zai hana ka bada izini na don wannan abu da ya ba karaman hatsari ba duk wanda ya san aikin soja ya san mutum ka ɗauki asirin da kuka kulla ka ji ba makiya abokan gaba ba karaman illa ma'ana suna da labarin duk abin da kuke ci sai su ci muku shiri inda za su samu nasara yasa ba karaman abu illa ba sai da nawar ya manzo Allah badar babbar ne zai hana kake wannan fa qala sai manzo Allah ce innahu shahid qad shahida badar وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم sai manzo na ce ai shi hatibu fa ya halarci yakin badar kuma ya sanar ce ka ko Allah ya kalli zukatan waɗanda suka yi yakin badar ne yace ku je ku yi abin da ku ga dama an yafe me ya sanar ce ka sani haka ne ya faru manzo Allah ya san yadda yake kwantar da al'amuran saboda kai shi ya rabu ko za ka eh, yi ma'ana arara za ka shi ya rabu ko manzo Allah ya san da kike da kowa dai tun da ayyuka manzo Allah wahayi ga abin da hakim yayi aka sanar da shi amma ba nifaka yayi ba ba rinda abin ne sai kuma hakim ya zai tabbatar da haka shi ne sai a ce a ji aka ji za a ce munafiki ne ko yayi ridda ko yayi menene menene sai Allah madaukakin sauki farki ya saukar da sura يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبا دغسيا عبد الله بن مسعود في دسا أنك الله يا أيها الذين آمنوا كبا دغرو كلنك ولا الخير إذا أنونا مخي ولا الشر إذا فدا مخوت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الله yana magana ne akan kisan Hatim ibn Abi Balka'ad amma sai kira shi da sunan ya ayyuhal ladina amanu mana Allah ya tabbatar da cewa Hatib ibn Abi Balta aka bani fata yayi ba bare sai ba ka Allahu akbar dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya da Allah la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kada ku riki makiyina da makiyinku makiyana da makiyinku ku mu'minai sa'annan ku dauke su awliya masoya kuna son ku kuna son tulquna ilaihim bil mawaddati kuna ai kuna saka soyayya tsakanin ku da su wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhalin kasancewa ku sun kafirce da abin da ya taho muku da daga gaskiya ba su karbi musulunci ba me zai sa kuna sha'awar su har kuna burge su ila qawlihi faqad dalla sawa'a sabila har zuwa karshen wannan aya to shi kenan an raba gaddama kenan ko yanzu hatibu ibnu abi baltata mumini ne ko ba mumini bane abin da yayi nifaka ce ta sa yayi ko rijja ko ko a'a ba haka bane ba haka bane babu ghazwatil fathi fi ramadan yace babin da ke bayanin dukkan mutum babu wanda baya kuskure sa'an da ka ɗauki malamin ka ko shehu ka ko wani da baya kuskure wallahi kai kuskure ka fahimci kuskure duk sa'an da ka ɗauki malamin ka ko shehu ko walin ka shine zai azurta ka in ka saba masa zaka tsaya ce in ka bi wallahi tallahi ka ba shi sifatu rabbil alamin ma'ana sifar rububiyya da uluhiyya ka ɗauka ka ɗora masa ma'ana sai ya zo malamin ka duk kurakuran da yayi kai wurin ka daidai ba karamin kuskure bane wallahi babu wani makhluk babu wani wani malami da ba ya kuskure yaushe za a ce wai malami ko ya zama ya kai wani matsayi duk sabon Allah da ya wai daidai babu ghazwatil fatihi fi ramadana yace babin da ke bayanin yakin da aka yi bude makka a cikin watan azumi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره يجي عبد الله بن عباس يبان الاباري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان يا ياكي غزوة الفتح اشوة الازمي قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك يتي ناجي سعيد دم مسيب ينا بعد الاباري وتنكوتين haka وعن عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي أن كربو عبد الله بن عباس الله كان رسل دايتي صام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعك في تزوى غزوة الفتح أشن أزمي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا فار أزمي حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وأسفانا أفطر من ذا الله يتوش أزمي أنا أزمي يو أي وبي أي أنا تفيا سيدة أكي إن أكي فدجم سوى الكديدة ونرواني مكان أسفانا بين قديد وأسفان متعنى مكة سنسان وإن duka da aka kai wannan wurin sai manzon Allah ya fara shan azumi sallallahu alaihi wasallam dan matafi an ba shi izini in kana iya yin azumi kai in ba za ka so in ba ka iya yi ka sha albatin ka je ka biya aftara falam yazal muftiran hatta salaka shahr daga nan kuma manzo Allah bai guce ba yana shan azumi yana shan azumi har sai da watan azumi ya tsare albatin za a je a biya ko akan haka matafi Allah ya ba shi zabi shari'a ta ba shi zabi in zai iya azumi yayi in ba zai iya ba ya azumi ya je albatin ya je ya biya to me yasa suka kawo wannan kissa sai wani malamai suka ce ai har azumi ya kama ka a gida watan azumi ya kama kana gida ba ka da halin ka sha azumi ko tafiya ka kama me yasa wai dan Allah ce wa man shahida minkum shahara falyasum in dai azumi sai dai in kana cikin tafiyar ne azumi ya kama shi ne kake da izinin tafiya amma har kana zaune gida azumi ya kama yake lallai sai kai azumin hakka cika ko da tafiya ta kama sai malamin ya ce a'a ba haka al'amarin yake ba ga shi nan manzon Allah azumi ya kama shi a gida aka fita ana tafiya ya ma fara azumin amma da ya kai wani wuri a cikin tafiyar sai ta sauran azumi albashin ajiya sallallahu alaihi wasallam قال حدثني محمود محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينه من زم الله صلى الله عليه وسلم يا فتدق مدينه اكتم وتر ازمي معنى وتر ازمي يا كما من زم الله نا الى yana madina wa ma'ahu asharatu alafi yana tare da bataliya mutum dubu wa zalika ala dubu goma kenan wa zalika ala ra'ati samani sinina wa nisfin min maqdamihi al-madina yace bayan an hijira da shekara takwas da rabi huwa wa فسار هو ومن ila من المسلمين ya kama سيكام هنيا هيك بكده صحابي da ke tare da shi zuwa makka yasumu wa yasumuna manzo Allah na azumi kuma suna azumi hatta balaga al-kadida har sai da suka kai inda ake ce ma al-kadida wa huwa ma'un baina asfana wa qudayd ruwa wani ruwa ne da ke tsakanin qudayd da asfan aftara wa aftaru sai manzo Allah ya fara shan azumi kuma sai suka fara shan azumi قال الزهري إمام الزهري شيخ إمام مالك يقول وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر fal'akhir yace ai aikin da manzon Allah yayi shi ake ɗauka a soke aikin da aka yi farko ina ma'anar wannan magana da aka taso ne ake yi kafin watan azumi ya kare sai manzon Allah ya sha to koda ba koda kana cikin wanda kake cewa shi da sai azumi to ga manzon Allah ya sha wanne za a ɗauka a yi aiki da shi kenan قال حدثني عياد ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال يتي عن كرمه عبد الله بن عباس الله يكرمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ستا اشكي وتن ازمي زوا ياكي زوا حنين وتن ازمي ba وتن ما وتن ne na دبكي da bacci wata ne da yake yana da albarka kana so ka gwada su gani duk sa'an da watan azumi ya kama duk wani abin da ya gargade ka wani abu mai wuya saboda shagalta da ibada za ka ga Allah ya hore maka ta karfin shi amma ka dauki watan azumi wata ne na bacci da lalaci da kiwuya kai yi tsara rayuwarka ila hunaini wan nasu mukhtalifuna mutane sahabban manzon Allah sun sha bamban fasaimun wa muftirun wa'an suna azumi wa'an su ba sa yin azumi falamma masawa ala rahilatihi da manzon Allah ya daidaita akan abar hawarsa da bi ina'in min labani aw ma'i sai sai a kawo masa koko ko ƙwarya da dauke da ruwa ko madara ko nono za a فوضعه على راحته من Allah na haye kowa na kallon sa yace a kawo sai ɗora kokon kan tafinsa dan kowa ya gani thumma nazara ila an-nasi wa qala al-mufsiruna lis-suwami afsiru da manzo Allah ya nuna ya sha sai waɗanda suke azumi waɗanda ba su azumi masu azumi to kowa ya sha azumi sa tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini Komin zafin addinin ka dai bakai bakai manzo Allah ba ko san wa qala abdur razzaq akhbarana ma'mar an ayyuba an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhuma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam am al-fath yace wannan riwayar da yanda ya lafazin da ya faɗa kenan wa qala hammar ibn zaid an ayyuba an ikrimata an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال إتي عن كرمولك عبد الله بن عباس الله يكرمه في سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من الله صلى الله عليه وسلم ياي سفر ياي تفيا في وتر أزمي فصام sai ya ɗauki azumi yana yi a cikin tafiya hatta balaga usfana har sai da ya kai uri da ake ce da shi usfana an kusa shiga makka ثم دعا بإناء من ماء سيتي أكاوروا فشرب نهارا يريه الناس sai ya sha ruwan da rana don ya nuna ma mutane cewa ya halatta in kana tafiya ka sha azumi arabatin ka ji ka biya fa aftara hatta qadima makkata sai ya sha azumi har aka iso makka kuma ana shan azumi hala wa kana ibn abbas yaqulu yace abdullahi da abbas ya kasance yana fadar cewa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari wa aftara

to amma jirgin sama ke da wata fitina kafin ka in ka shiga jirgin sama duk inda za ka za ka ba za ka shiga awa ɗaya ko awa biyu ba amma kafin ka gama yi tikiti da jira da menene a ce jirgin Najeriya Airways ba sai ku awa takwas babu ya ce wani babu aina rakaza annabi sallallahu alaihi wasallam rayata yawm al-fath ina manzon Allah ya kafa tutan yaki ranan yakin al mana har inda manzo Allah ya kafa tuta ma sai sun nuna ma don su baka la su bayyana maka cewa duk abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna lura suna daukowa ɗaya bayan ɗaya don su kawo maka cikakkiyar rayuwa ta manzo Allah in ka je kai watsi kai fatalli da wannan ka je ka sa kanka wani kurkuki kai hasarar rayuwarka don Allah madaukakin sarki cewa yayi laqad kana lahu fi shi fi rasulillahi uswatun hasani ke ce maka cikin wani ba yace shi rasulillahi قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال يسير لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi shekaran da aka bude Makka fa balaga zalika quraishan sai quraishawa suka ji labarin haka خرج أبو سفيان بن حرب شيء أبو سفيان بن حرب يفتو وحكيم بن هبام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai waɗannan suka fito suna neman labarin manzon Allah me ake ciki ne yaya za a yi ne yaushe za su iso ne me ke tare da su suna neman labari فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهراني sai suka fito suna tafiya har sai da suka yi inda ake cewa marar zaharani fa idza hum bi nirani su waɗannan quraisha da suka fito suna neman labarin manzon Allah da suka kai marar zaharani sai suka ga an kunna wuta kamar yadda ake zama mina ai kamar yadda ake yi a Arafa ka annaha niranu Arafa ka ce haske ne ko wuta ne da an kunna yadda ake zama Arafa فقال أبو سفيان فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة إيه أبو سفيان كني ولا كمن وتن عرفة فقال بديل ابن ورقاء سي بديل ابن ورقاء يتي نيران بني عمرو يتي آه ونن حتى متاني لبني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك yi kai abu amrin sai ba sun yi kaɗan ba fara'ahum nasun min harafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan bincike ashe su ma ana bincike suna bincike suka ga alamar mutane suna tattaunawa to sai waɗanda cikin rundunan tsaro na manzon Allah suka gan su fa adrakuhu sai suka maza maza suka rike su fa akhazuhu sai suka kama su fa atau bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo su wurin Allah ana kawo su abu su fiya ga babu sarki sai Allah ya ce na musulunci na sallama yau ba ni ba kuraisha ba ni ba kai na musulunci fa aslama abu sufyan falamma tsara yayin da suka ya riga ya musulunta sai kuma ya tafi zama tare da su ya kuma wurin kuraitawa su ya shiga cikin basali ya gundun nan musulmai ke balan falamma tsara da aka yi tafiya ana tafiya kaɗan Kala lil abbas bis Abu Sufyan sai man sai manzo Allah ya ce Abu Sufyan sai na Abbas sarike Abu Sufyan inda hasmil khayl sarike Abu Sufyan wurin turmutsu mutsun tojo da dawaki Mana ana son a nuna musu musulmai na da yawa masu karfi ne masu ne da menene in aka bi wuri mai faɗi ba za a ga yawan su ba amma aka bi wuri kankani a ga suna mutu-mutu, suna da niya ta ce a suna da yawa sai ce ka rike Abu Sufyan wurin sun sojojin musulmai suka zo ya gansu ya ji tsoro عند حسم الخير حتى ينظر إلى المسلمين فهبطه الأباس sai sai na abbas ya rike abu sufyan a wurin da sojoji suka zo za a ce mutane na da yawa za su wuce wata kanin wuri ya za a yi shine ne turmutsi kenan ko haka turmutsu mutu ko turmutsi haka ake fada wannan ya kuru wannan wannan ya matse wannan wannan yana sai ya wuce to alama ce na cewa wa'annan suna da yawa kuma suna da karfi kuma suna da kazar kazar فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم سي قبيلو قبيلو لا رباوا سنا تيجيوا تare da manzon Allah bataliya kowace wata kabila da shugabanta da jama'a ta duk baki daya wannan su zo ka shige wa'annan su zo shige wa'annan su katibatan bataliya bataliya suke wucewa ala abi sufyani suna shigewa gaban sa yana kallon su famarrat katibatun qala ya abbas sai wata bataliya ta wuce sai abu sufyani man هذه واتيت ce وتكبيلة wata kabila ce wata jama'a ne wa'annan qala hadhihi ghifar sai ce ai kabilan ghifar kenan qala mali wa li sai ce ni ina ne ba ba ni da wani damuwa da ghifar ko da muke cikin jahiliya wata wani yaki da ba thumma marrat juhailatu sai kabilar juhaina ta zo ta shige qala misla zalika yace wa take wa wata kabila kenan sai aka ce juhaina thumma marrat marrat sa'ad bin hudayl sai kabilar sa'ad dan hudayl suka zo suka shige fa qala zalika su wane ne wannan aka ce kabila ce ka kaza wa marrat sulaym kabilan bani sulaym ta zo ta shige aka faɗi haka fa qala mithla zalika hatta aqbalat katibatun lam yara mithlaha sai ga wata bataliya mai dimbin yawa ta zo za ta shige bai taba ganin irin wannan bataliya ba qala man hadhihi sai wa kuma ne wannan wane kuma wannan yau قال هؤلاء الأنصار وإن الأنصار وكذا da suka kori manzon Allah Makka ya je Madina su ne suka tarbe shi hannu biyu su ne al ke kenan su suka razana ka a sai in kun je da kun je kun same su Madina sai sun gana muku azaba alaihim sadu ubada shugaban su shine sadu dan ubada ma'ahu raya shi ke rike da tuta Ubada ta, sai عبادة dan Ubada ya عبادة su أبا ya kai abu أبو al اليوم yawmul malhama al-yawma tustahallu al-ka'ba yace ya kai Abu Sufyan yau ne yau yau ranan kisan kai yau za a yi yaki a cikin Ka'aba hmm. saboda ne ya kara razana fa kara Abu Sufyan ya Abbas habbaza yawmu salama na hannu sayyidina az-Zubair dan Awwam falamma marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan yayin da manzon Allah ya zai shige wurin Abu Sufyan kana sai ce alam ta'lam ma qala Sa'd ibn Ubada baka ji abin da Sa'd Ubada ta yi da ba yau ranar menene kala ma kala sai ce me ya faɗa kala kala kaza kaza sai sai Abu Sufyan ya ce to me ya faɗa sai manzon Allah ce ai baka ji ya ce kaza kaza kaza kaza ya ce al-yawmu yawmul malhama fa kala sai Abu Sufyan ya ce kaza ba Sa'd Sa'd yayi kuskure walakin sai ce hadha yawmun yu'azzimu Allahu fihi al-ka'bah yace ai kuskure Sa'd uba Ubada ta yayi sai Abu Sufyan ce yau ne ranan da Allah zai girmama Ka'aba wa yawmun tuksa fihi al-ka'bah yau ne za a sa makaba riga قال يتي وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تركز رايته بالحجول محل الشاهد كده زي ما قال يتي اجي اكفا اكفا توتا الا yake ce wani wuri da ake ce ma al-hujul duk mutanen maka sun san wannan قال عروة عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال يتي سمعت العباس يقول للزبير ابن الأوام يتي ناجي سيدنا العباس ينا فدع زبير بن الأوام يا أبا عبد الله ya kai uban abdullahi ha huna amaraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarkuzar raya yace nan manzon Allah yake ka kafa tuta kar a shige قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة كما قال الله كما خالد بن الوليد دقى السما ذاك سبوم مكة هذا كبير كسر min kada'i wa da khala nabi sallallahu alaihi wasallam min kudai sai manzo Allah ya shiga da kudai ya ce hali bai shiga da kada'i min faqutila min khayr khalid yawma idhin rajulan a cikin waɗanda ke cikin sojojin khalidu sai aka kashe guda biyu rajulani Hubaitu ibn al-Ash'ar wa Qurb ibn Jabir al-Sihri wa'annan mutane biyu su kadai aka kashe a cikin rundunar Khalid ibn al-Walid yadda yanda aka kare sake yanda aka yi na ko har inda manzon Allah ya kafa tutan da za a shiga maka ko aka shiga maka sai da suka baka labari ma'ana duk abin da danganci manzon Allah ba abin da suka bari sai ya saura gare ka ka bincika ka karanta ko ko ka kauce ka shiga wani za ka je da wani gari ranar lahira zaka yi nadama Allah ya kare mu amin قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته إسي ناقة من زن الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل يسي ناقة من زن الله صلى الله عليه وسلم رانا دا أكبود مكة ينا كان شاقوة وهو يقرأ halin kasancewarsa yana شاقوة suratul fath yurajji'u yana karanta suratul fath yana maimaitawa yana gyara muryarsa da karanta suratul fath don ya rattala qur'an dan Allah ya rattilil qur'ana tartila wa qala sai shi Abdullahi dan Mughaffal yake laula an yajtami an-nasu hawli la raja'tu kama raja'tu la raja'tu kama yace na ga manzon Allah ranar da aka bude makka yana kan taguwarsa yana karanta suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar da ma zuka to alqur'ani musabaka in sun karanta ma alqur'ani ma sai ka ji dadi ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin manzon Allah yana karantawa yana jacce muryarsa yana karatunsa daɗi in ka ji sai ce ba dan laula an yajtami annasu hawli la raja'tu laula harfu ne ne ne yau harfu ne kenan la laula an yajtami annasu ba dan tsoron kada mutane su zo su yi do a kaina ba da na karanta muku kamar yadda manzon Allah ya karanta ma'ana da mutane da mutane sun ji yadda zai karanta alkur'ani nan kowa sai zai kafa kunne na hmm. yace ba dan haka ba da sai na karanta muku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان ابن يحيى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد بن زيد انه قال زمن الفتح يا رسول الله في اسامه بن زيد ranan bude maka shi yace ya manzon Allah Allah ina zaka sauka gobe a makka qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hal taraka akilu ya bar mana wani gida ne masauki ne sun makala la yarithul mu'minul kafira wa la yarithul kafirul mu'mina sai manzo Allah ce ai kafiri da mu'mini ba gado ba gado tsakanin musulmi ba zai gari kafiri ba kafiri ba zai gari mu'mini ba ila zuhri wa man warisa aba talib sai aka ce mazuhri to wa ya gaji abu talib kana warisahu aqilun wa salibun ai aqilu da taliban su suka gaje shi dan su lokacin su ma ba musulmai bane kafirai ne za su iya gadon sa amma su manzon Allah su sayyidina Ali su sayyidina Ali su sayyidina Ali da Ja'far da wani da wani duk ba su gaje shi saboda mai su su ga musulunci amma waɗannan su biyu ba su musulunta ba a wannan lokaci su suka gaje shi قال معمر عن zuhri aina tanzilu gadan marar daga zuhri riwaya da cewa ina za ka sauka gobe fi hajjatihi a cikin hajjinsa wa lam yaqul yunus hajjatihi wa la zaman al-fath wa yunus bai faɗi waɗannan kalmomi ba har kalmomin da aka yi amfani da su cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya faɗi yadda ya ji قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أنكر بودة سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكتب manzon Allah ce masaukinmu in Allah ya yarda in Allah ya yi muna fatahi alkhairu mai kan ina kike ma alkhairu haifu ta kasamu mu kufuri inda suka je suka yi suka yi kawance akan kafirci suka kurashawa, suka yi rantsuwa suka yi yarjejeniya tsakaninsu ba za su yi wata hulɗa da bani hashim ba قال حدثنا أبو قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد هنينة يتي منزل الله يا فدا يا يند ينسي ينسي هنين منزلنا غدا مسوشم غودي إن شاء الله إن الله يا يشاء bi khayfi bani sinanata daga khayfi bani sinanata haifu taqasamu ala al-kufri inda suka je suka yi yarjejeniya akan kafirci قال حدثنا يا ابن خزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح wa ala ra'sihi al-miqfar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka ranan da aka bude makka akwai garkuwa a kansa bariya malam ma naza'ahu yayin da manzon Allah ya cire ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo fa qala sai ce ibn khasal muta'alliq bi asar al-ka'ba yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum da ake ce da shi ibnu khasal yana nan rataye akan labudin ka'ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم اقتله فكشف ma'ana duk da cewa ya je ya makale da Ka'aba manzon Allah ce a kashe shi wani mutum ne mara mutunci yana zambo yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san hukuncin sa ko in kana so ka karanta asfarim al-maslul ala shakin ar-rasul ibn taymiyyah ya wani tafi ya tafuka masu dindin yawa yace asfarim al-maslul ala shakin ar-rasul in ka karanta za ka ga irin hanyoyin da ya bi kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin duk wanda ya muna na ladabi game da manzon Allah amma ibnu taymiya yake cewa kafiri baya son manzon Allah wannan da ya littafi da hajjar zuba a taba yin littafi cikin kare manzon Allah da bayyana wannan hukunci ba sunan littafin afsari mai maslul ala shatin rasul in kana so ka karanta da akwai wannan kasuwar biyu ke wannan masallan ba sai da littafai akwai wani ne da ya cire wani matsala guda ɗaya shi ne littafi ta so dina na yanzu ka ce kwaya ɗaya ki za a gani yace ya ciro hukuncin wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah a cikin littafin afsari mai maslul ala shatin rasul banda ibn taymiya ba wanda ya iya littafi irin wannan saboda kare manzon Allah da sanin darajar manzon Allah har suka wa'in suka bayyana duk wanda ya zagi manzon Allah ko ya tura wani aka duba sa wannan mutumin ne fiye da shekaru arba'in ana cewa wai kafiri ne baya son manzon Allah kuma muka kalubalci kowa ka kawo harafi ɗaya. cikin littafai ibn taymiya da ke nuna cewa ya muna nabi game da manzon Allah har yanzu an kawo za mu iya kawo maka nukuru fiye da dubu wanda ke cewa ya fi kowa kaunar manzon Allah da sanin darajar manzon Allah da fara manzon Allah dalili malamai suka ce kullu hadisin la ya'rifu ibn taymiya fa laysa hadisi saboda tsananin kwarewar shi a cikin sanin hadisan manzon Allah suka ce duk wani hadisi ma da ibn taymiya da san shi wanda ba hadisi ne bayan ya kare manzon Allah ya kare sahabansa ya zo manyan malamai ma imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi imamu ahmad ya rubuta littafi yace raful manam anil a'immatil a'lam yace waɗannan manya-manyan malaman da suka tsallake gada suka kai matuka ba za a zarge su ba cikin matsalolin da aka ga sun saba yace raf'ul malami anil a'immatil a'lan in yana magana cikin littafin sai ka ce duk mazhabin maliki ya haddace shi ne aka in yazo wani istidlali sai ka ce duk mazhabin shafi'i ya haddace su ne aka in yazo wani sai ka ce duk mazhabin hanabila ya haddace su ne aka in yazo wani sai ka ce duk mazhabin shafi'i ya haddace su ne aka in baya girmama wa'annan malamai zai haddace mazhabobin su kuma shi ba hanbale ne amma yana tafiya in hujja na tare da maliki sai ka ba maliki ne in hujja ke da abu hanifa sai ka ba ne in hujja tafi sai ka ce ba tafi ne in hujja na tare da eh, imamu ahmad sai ka ce ba hanbali haka ya tafi kiryan kiryan kiryan yace kamar imamu malik kamar imamu shafi kamar imamu ahmad kamar imamu abu hanifa duk sa'an da kaga sun faɗi wata matsala cikin fikihin su sun saba ma hadisi ba suna nufin saba wa hadisin bane a lokacin da suke wannan magana hadisin da suka same shi ta hanya nan hanya yasa ba za su yi aiki da shi ba ko ko wannan hadisi amane suna da khas ko ko hadisi mutlaqi ne suna da muqayyid baki ka ya kawo hanzari asalin su baki daya yace waɗannan mutane sun shige a ce sun saba manzon Allah da dangan amma saboda rashin sa'a wannan mutumin aka haramta ma kowa karanta littafansa aka je zantuttukan da suke kama da zaurance da tatsuniya su kake bata ka ciki dan Allah ne mai kana so ka karanta asfaribul masrul ka gani kana so ka karanta rabbul balani kana so ka karanta majmu'ul fatawa fatawa din tani juz'i 36 cikin cikin duk wata matsala ta musulunci aka ga a lokacin sa duk duniya shi ake aika ma tambayoyi me ya faru game da kaza cikin fiqh ne cikin aqida cikin hadisi cikin tafsiri har cikin lugha balle aqida duk mas'alul ba wanda ya jayayya da masu bid'a irin ibnu taymiya sai sa baki ɗaya suka kike har zuwa yau kuma masu bid'a ba su taba samun malami da ya jayayya da su akan adalci kamar ibnu taymiyyah in yazo yana tafiya matsalolin da yaga ko ba ya sun daidai sai ce daidai ne a wurin inda sai kuskure ya ce kuskure ne in yazo yana magana duk wanda duk wata kungiya da yaga inda sai daidai sai ce daidai ne inda sai kuskure sai ce kuskure ne sai ya kawo matsalolin da suke bayuwa zuwa kafirci yace waɗannan matsaloli da kuka dauke su kuna amfani da su kuna faɗan su waɗannan kalmomi kalmomi ne na kafiri ni ibnu taymiya na san kafir ne in na fada na kafir amma ku ba zan iya kafirta ku ba dan kuna da shubha da waɗansu abubuwa da suka shige muku duhu ba ku gane ba yasa ba wanda yake kafirta ku da kun faɗi wannan kalmomi wa ina kuma zaka samu adili kamar amma ga shi kai tsaye kuka ijma'i kan kafiri فقال اقتله كما قال لك قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ مهرما امام مالك يتي منا اماني abin da yasa manzon Allah ya shiga Makka da garkuwa dauri a kansa ba ya dauko ihrami bane da yana dauke da ihrami ba zai haka ba قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال يتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مكة رانا لا كبود مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة جسد manzon Allah ranar da aka shiga makka ya ga kan kaba akwai gumakai gumakai gumakai 360 adadin kwanakin shekara manzon Allah ya san da su a cikin ka'aba yana zaune makka shekara goma amma bai far musu ba ya san lokaci bai yi ba ya ce zai taba waɗannan abubuwa kuraita za su yi barna manzon Allah wanda ya fi kowa tauhidi dakin ka'aba inda ya fi komai tsarki gumakai abin da komai kazanta suka haɗu wani lokaci ɗaya, ya za ka fassara wannan ɗakin ka'aba ya fi ko ina sarki gumakai sun fi komai kazanta manzon Allah ya fi kowa shi ke tauhidi da saka ke eh, ɗakin Allah amma ga abin ya ya auku manzon Allah yana annoba inda yake ala tilas suka fitar da shi maka ba inda yake don komai da riko kan ja'ala Allahu li kulli shay'in in lokacin abu da kai baka ce zaka yi sai kai barna yasa in kana da'awa kana yada addinin Allah kamata yayi ka karanta mutane ka karanta halin da kake ciki ka san yadda zaka tafiyar da al'amarinka in ba haka ba maimakon gyara sai kai barna tilas wani abin kana kallon shi kai hakuri lokaci zai zo shekara goma sha uku manzo Allah yana cikin makka bai farma gunki ko ɗaya ba a cikin waɗannan gumaka amma da aka zo buɗe makka guda ɗari uku da sittin a yini ɗaya manzo Allah ce so sun an kakkafa su ne fa bi ne aka yi amma saboda mu'jiza da manzo Allah ya zo ya soke shi da takobinsa, sa wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa Allah ya kan banza ya fari mm, haka wa qul jaa al haqq wa zahaqa al haka manzon Allah ya tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, sai da ya rusa su ta kabba shi da Quraisha ana kallo ba su isa ba a lokacin an je Madina an kafa gwamnatin hukuma ta musulunci yi karfi a lokacin Quraisha su ma ba su isa ba amma lokacin da suke cin tuwo a akusi suke cin mutane tuwo a akusi mutane hankali sai tashi manzon Allah ya san wal aqibatu lil muttaqin quraisha ba za su kai ba Faja bi يدخلها fi yadihi wa ويقول yana rike da sanda a hannunsa sai ya soke wannan gunki jaa al haqq gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil gaskiya ya zo ma'ana kuma ƙarya ya rushe ya kau ja alhaqu wa ma يبدئ albatil gaskiya an gaskiya ta tabbata ba yadda za a yi kuma ƙarya ya bayyana ko ya samu ɗaukaka wa ma yu'idu ba zai sake dawowa ba haka aka ji ja alhaqu wa zahaqa albatil in albatil kana zahuqa ya soke manzo Allah da kikara a hannunsa ya soke sai ya fadi amma lokacin da ake zamanin maska shekaru goma sha uku gunki ɗaya na sun farmaki kenan sai a gama da da'awa da lokaci kai kuwa ba suna kallo ba yadda suka iya قال حدثني اسحاق كيف ان كان دعوى كركي gaggawa. ka tafi da komai a hankali ka tafi da komai a hankali za ka samu nasara amma ka dauki zafi gaggawa duk wanda ya kuskure ka zage shi ka shi ka ce kaza shi ke nan kai ma kana bukatar wanda zai ma da'awa قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso maka aba an yadkhul albayta wa fihi alaliha sai yace ya shiga dakin Ka'aba saboda akwai gumakai fa amara biha fa ukhrijat sai yace a fitar da su fa ukhrija suratu suratu ibrahima wa isma'il a cikin gumakan da suka sa cikin Ka'aba akwai suran annabi Ibrahim da annabi Isma'il fi aidihima min al-azlam akwai abin da suke al-azlam sune saham abubuwan da suke dauka in suna son su san abu akwai sa'a ko ba sa'a sai su saka in wanda ya fito akwai sa'a littu ba fasaha ko alkalumma ko masu ko menene da menene فقال النبي صلى الله عليه وسلم ko kibiya ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ce qatalahum Allah Allah ya la'ance su laqad alimu tabbas sun san cewa mastaqsama biha qasu annabi Ibrahimu da annabi Isma'ilu ba su yin wannan abin ba ثم دخل البيت فأنا زي ما الله يجري في الكعبة فكبر يا الله أكبر في نواهي البيت وخرج ولم يصلي فيه يكبر أنا يكبر أنا يكبر أنا سيف تبي صلى بأتي أولنا رواية أولنا لوكة تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة اللهم اجعلنا في من وتولنا في من وبارك لنا في فيما وقنا واصرف عنا شر ما فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم لاسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wani abin da zai zo ya hana a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sayyidina Umar yayi ya zare kansa kalin sai sai akul wanda yake manzon Allah ya mutu sai hankalin mutane ya tashi kowa ya gigice kowa ya fita hayyacinsa sayyidina Abubakar da zuwa sai ce ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات in kana taimaka ma addini ne don ka samu kuɗi kada ka ɓata lokacinka in kana taimaka ma addini ne don kar wata masifa ta same ka kada ka rasa dukiyarka kada ka rasa matar kada matar ka ta rasu kada matar ka ta rasa haihuwa kada mijin ya rasu kada ku rasa haihuwa da mijinku kada dukiyar ku ta salwanta ko ɗan ku ko wani abu da kuke yi aka ce fa inna muhammadan qad mata wannan abubuwa duk ba za su hana tafiya ba in dan wannan kuke yi wata rana za nan za su zo babu shi kenan sai a bar addini amma sai ce wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut in Allah kake bautatawa dan Allah kake yi masifu da bala'i duk ba sa hana kai dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai da ka san ko da kin san sababin wannan bala'i maimakon bacin rai wallahi sai murna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai ba yana jarraban bayansa bawansa a cikin dukiyarsa lafiyarsa iyalinsa kaza kaza yau a jarrabe ka da wannan yau ka rasa wannan yau rashin lafiya yau wannan ya bata maka manzo Allah ce har ka je ka hadu da Allah ba ka da laifi ko daya dan Allah dan ka rasa matarka sai a hanyar Allah ka yi kasara ka rasa gidanka ka rasa motarka ka rasa dukiyarka ka rasa lafiyarka ka rasa sukuni an bata ma rai inda ka san sirrin da yasa Allah yake maka wannan wallahi tallahi sai ka ce alhamdulillah ka karanci san annabi ayyuba ne menene Allah ya dora masa cuta da bala'i da rashin jin daɗi wannan ya hana sakon ya hana tafiya to shine a wannan lokacin da nana saratu take wannan hali lokacin Allah ba shi da dan da zai bata ba shi da ikon da zai baka to yaya aka ja abin a'a a lokacin wannan zafin da take ji shi yafi dacewa da ita a wannan lokacin sai sa ke ma haka Allah ya sa cikin tabi'a ke mace ko wace ce ce Allah ya saka miki kishi a lokacin da yake jin zafin kishi idan kai hakuri shine zaki samu kyakkyawan sakamako wurin Allah gana na sa rasu sai da bayan ka shekara 90 Allah ya baka ka Eh, in Allah ya so ya baki da ko cikin kabari sai Allah zai baki da wai zai hana akwai wanda zai hana eh balle ba ka gama rayuwa ba balle ba ka gama rayuwa ba in Allah ga dama ya hana ki dan ya hana ka dan ya hana ki kudin ya hana ka kudin ya hana ka mata ya hana ka komai rana daya sakan daya na Allah zai faranta ma rai saboda wannan masifu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun shi yasa duk sa'an da kaga Allah yana jarraban bayi ka kyale su duk sa'an da kaga Allah ya jarrabe ka ka bar wannan yayi zama ma kai ni na cewa baraka ta shi ga gadan duk sa'an da kake taimaka ma addinin Allah kada ka taba tsammanin cewa wai masifa ba za su same ka ba duk sa'an da masifa ta zo a lokacin da mutum ya kauce yana farna to shine azaba kenan amma duk sa'an da mutum yake taimaka ma addinin Allah wa'azi kake yi karantarwa kake yi ma'ana ciyar da dukiyar ka kake yi mulkin ka kake amfani da shi duk sa'an da kake taimaka ma addinin Allah manyan bayan Allah yaya aka yi aka ce wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah a lokacin Allah ba shi da karfi ne ba mala'ika ina mala'ikun da suka je suka kifar da qura qaumi lutin ba su nan ne lokacin manzo Allah suna nan amma wa sai da aka girgiza su aka taba su aka jimma su hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai yau ne ma taimakon Allah zai zo Allah madaukakin sarki da taimakon ya zo yanzu da jiya da sai gobe sai jiri sai bayan shekara duk ɗaya ne wurin Allah madaukakin sarki da hikima sai Allah ce ala ku shaurara inna nasrallahi qarib kullu ma huwa atin fa huwa qarib duk abin da zai zo ai kusa ne ko to shine abin da za a iya fahimta kenan dangane da kisan na nasaratu Allah madaukakin sarki abin da ya ga dama shi yake yi shi ke da cikakken iko ya tasarrufi cikin bayansa eh Allah madaukakin sarki ya raba mutane yace ya habu ya habu liman yasha'u wa ya habu liman yasha'u wa aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima ya ga dama ya ba wannan ƴaƴa maza ya ga dama ya barka ƴaƴa mata ya ga dama ya surka maka ƴaƴa maza da ƴaƴa mata in ya ga dama ya hana ma ayi ayi ba haihu ba din baka san hikimar da ke cikin wannan abin ba ka sallama ma Allah madaukakin sarki ran da Allah zai ma sakayya sai kai murna fiye da duk abin da za ka samu a cikin duniya ba haka al'amarin yake ba eh shekara 90 suka yi da Annabi Ibrahim da ta haifa Annabi isa ba haka bane sa'annan kuma Hajar ta haifa Annabi Isma'il annabi isma'il ya zama shine kakan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ishaq ya zama shine kaka uban yakubu su yusuf su ne bani isra'ila kakannin yahudawa kuma ta inda silsilar karabu kenan shine abin da muka so mu